soyayya ba ta fi yin asali ba sai dai takan riski sanadi wasu lokacin idan ta so ba zan iya tunawa da rana lokaci ko wata da na fara son alawi a zuciyata iya abu ɗaya na sani kawai shine na fara san ta ne tun sanda hankali kiyaye da samuwarta na suka shirya da wanzuwarta kuma zuciyata ta rubuta sunanta na riski sanadin da zai kai ni gareta domin sanar da ita saƙon zuciyata a gareta, kuma bisa sa'a na yi sara akan gaba ta amince da ni a ranar na ji daɗin da ban taɓa jin irinsa ba domin a ganina Allah ya zaɓe ni a cikin waɗanda za su soya damuwarsu zuwa farin ciki mara yankewa. Hmm, idan na tsaya cewa na samu farin ciki a tare da alwiya, ai kamar ban gode Allah ba ne. domin kuwa ya sanya alawi a gare ni ta zamto tamkar jakadiyar sadar da farin ciki a zuciyata idan na kalle ta sai na yi farin ciki idan na yi tunaninta sai na yi farin ciki idan ma wani ne ya faɗi sunanta sai na yi farin ciki a takaice dai komai a game da alawiya sun farin ciki na ne irin soyayyar da nake yi wa alawiya ko soyayyar romeo da juliet ko na ce lela da majanun ba ta kai ɗaya bisa ɗarin soyayya da nake wa alawiya a raina ba a ƙarshe alawiya da akwai wata kalmar da zan iya amfani da ita a madadin kalmar ina son ki a gare ni babu ita sai dai na ci ina daɗa son ki a yaushe. ki huta lafiya rayuwar masoya.